yin yin raba haɗa kaya tun da za ana jiran maza mu tafi na rasa wannan wace irin masifa what do you saying what do you saying gidan ku har da akuyoyi what's the meaning of akuya gout you know gout gout yes oh yeah ha to house a hausa can mu bana son iskancin wata tara what's the meaning of tattara why you talk like this why wanaenda nipo you know see my I'm dressed in I'm American meziko Chicago yaga man yaga man yeah niwa waking here turanci who are you mani oh where are you from tatara tatara I said where are you from tatara waya are you gidan mu can gidan akuya can gidan da yi akuyoyi can akuyoyi gidan da kiki wai na fulawa can akuyoyi meaning of akuya i don't understand wai ni da wallahi wallahi kace ke billahi lazi in baki da mutuncin da bai na dukura miki in kin in kin ba ta dura mun a can dun ba ta kauna Allah I don't know how to say that. I don't know how to say that. I don't know how to say that. What the meaning of tattara? Tattara hada tun an sai jiran a gidan da rabatin sai a sai. fuck man. Ni kika zaga? Motherfucker man. I don't hear I don't hear you are packing house a bitch. House a bitch. Jaga. House a bitch. Do you want to beat me? You wanna beat me? You wanna beat me? Oh what? Daga kasa. Meaning of daga ki da kasa. Daga ki ki da a cikin hada mu tafi hada hada sai I a gidan jarabar. Ba wani sanannen turanci take. Ya ka nesa da kasa. Oh sai kina jin Hausa kenan.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

Dalla Wa ke neman sa? <laughs> Ni ce. Ke kike neman Dalla? Kai! Me ya haɗa Dalla da wannan Kawai ya dace ki ki shi ki. Eh. Ana yana nan kila ma daga can. Yanzu kai har kai lokacin da zaka zo ka same ni kana gaya min cewa wai ni in ja masa kunni yana neman mata to in bai nemi mata ba maza kake so ya nema? ba wani kuɗi da yake a jikina yanzu komai ya ƙare sai da ɗibo mun tsofaffi ai dole ka rasa kuɗi su tsofaffin nan shan mai ne da su kaga wannan kan abin da zai ɗauka kuɗi isa ka ɗauka ba wannan da gani duk gauraye ne a cikin mace da namiji ba wanda yake da aure suna zaune dai a ciki kaga ka wuce mu tafi ni fa bana son yin wani yanzu a samu ɗari biyar a gurin dubu ɗaya ne kana da canji mun shiga ciki a baku ɗari biyar irin matan nan ba ta ba da kuɗin nan ya muna raka ba ruwa wai kan gura uban duka a gidan nan da ya tsaya. ya